masu sauraron sashen hausa na radio france international assalamu alaikum sannan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa Shiri ne da ke zuwa muku da wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraronmu suka aiko mana tare da amsoshinsu kamar yadda ya sauwaka. Kuma yake zuwa muku duk mako a lokaci irin wannan. Daga cikin tambayoyin da muke da amsoshinsu a yau, akwai wadda ke neman bayani akan karya darajar kuɗin ƙasa da mahukuntan kasashe ke yi lokaci zuwa lokaci. Abokinku, Michael Kudisin ne ke muku lale marhaban a daidai wannan lokaci. Madalla za mu fara da wannan tambayar da ta fito daga aisha funtuwa jihar katsina najeriya inda take cewa karin bayani take so akan karya darajar kuɗi kamar yadda muke gani a najeriya menene tasirin matakin ga tattalin arziki ko akwai wata rana da wannan mataki zai yi wa talaka me yasa karanci ko tsadar kuɗaɗen kasashen waje ke shafar wasu kayayyakin da ake ganin ba su da gami da dala me ke wa gwamnati karya darajar kuɗin ƙasar ta To akan wannan tambayar wakilin na Bauchi a Najeriya Ibrahim Malam Goje ya tattauna da Alhaji Ahmad Ilyasu Sardauna Miso, tsohon babban kwamishina a hukumar tarawa da rabon arzikin ƙasa ta Najeriya. To karya darajar kuɗin ƙasa yakan kawo kanshi ne. Yana kawo kansa saboda abubuwan da ita kasa take da shi, kamar na ajiyanta uh, ah, wato bankin duniya don idan ainihin foreign reserve ɗinku da ake faɗa yana da ƙarfi wato asusun ƙetare asusun ƙetare in kuna da shi wato da dama to kuna da halin da za ku rinka sayo abubuwa ba tare da samun matsala ba amma ba ku da kuɗi a asusun ƙetare to duk abin da za ku yi Eh, ba yadda za a yi sauran kasashen duniya su ga kudinku yana da daraja saboda duk cinikayya ko da abubuwa da za ku yi tsakaninku da su da sauran eh, eh, mutane za a yi ta tararradin ya za ku yi ku cimma nasara a wannan bore to a sanadiyan haka ne su kuma ƙasa ta wajen babban bankin najeriya ko kuma babban ƙasarta kowace irin ƙasa ce ma sai ga ba su da wani sukuni banda su rage darajan kudadensu don su samu yin wasu abubuwa da kasashen da ake mu'amala na cinikayya da su da sauransu. To sai tambayarsa ta gaba kuma ya ce akwai wata rana da wannan mataki ka iya yi wa talaka idan gwamnati ta dauka? Eh akwai ranar ita ce gwamnati idan ta dauki wannan mataki. hakikanin gaskiya ya kamata ta tashi haikan daga ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasar idan yadda ake bunƙasa ta kuma shine samar da abubuwan yi wanda za mu rinka ko ƙasa za ta rinka sayarwa a ƙasashen waje ko kuma in ba ta yi har na sayar sayarwa a ƙasashen waje ba to ya zama na cewa bukatun cikin gida ya wadata kamar ɓangaren noma misali idan ana noma sosai a ƙasa ya zama ƙasa tana ci da kanta to za ka ga sauran abubuwan duk sun zau da sauƙi don duk ƙasan da ba ta iya ci da kanta to ba za ka kira ta tana da 'yancin kai ba ko kuma tana da abin independence ake faɗa to idan aka yi irin wayannan abubuwan balle a najeriya muna da abubuwa birjik wanda tattalin arzikin ƙasar nan zai karu don misali ɓangaren mai an fi samun kuɗi ta nan kamar yadda mutane suke zato amma kuma gaskiya zato ne don matsalolin da ke tattare ga mai ba shi ne yake kawo kuɗi wa najeriya kamar yadda ake zato ba to ga ma'adinai ga filin noma ga kastam ga federal revenue service hukumar haraji in ka tattara wayan nan gaba ɗaya ƙasa za ta samu kuɗin da ajiyanta na ƙetare zai yawan gaske wanda in za ta sayo abu da wannan ajiyar ne ake sayowa amma kuma in baka da kuɗi a wannan asusun dole ko ka haƙura ko kuma ka ci bashi don ka shigo da wayannan kaya don ka ga in ka ci bashi kuma ya zama matsala don kafin ka biya tashin hankali in baka da shi ne za ka ɗauki bashi kuma bashin nan ɗaukansa da ya kamata ita gwamnati ko kuma ƙasa ta san dalilin da yasa za ta ɗauki bashi. ba a ɗaukan bashi don a biya albashi ba a ɗaukan bashi don a biya tallafi don in ka bi wa'annan matakan to ba za ka samu kuɗin da zai dawo aljifin gwamnati don ta biya bashin ba ba laifi ba ne a ɗauki bashi amma akan ɗauki bashi don a yi aikin da zai kawo kuɗin da za a biya bashi din yanzu misali in hanyoyinmu ba su da kyau misali kamar ka shimfiɗa hanya tsakanin lagos ibadan da ake faɗa ko kuma abuja kaduna kano da sauransu don ka ciyo bashi kai wa'annan hanyoyin mafi ala shi ne kai hanyar da za a samu kuɗi da za a biya wannan bashin kamar tollgate idan ka sa tollgate tsakanin lagos ibadan yawan motocin da ke yi zirga-zirga a wannan hanyar ina tabbatar maka ba tsakanin shekara ɗaya ko biyu za ka rage bashin ko maka biya shi gaba ɗaya to irin wannan bashin shi ne ake ɗauka amma an ka biya bashi ka sa shi a abinda ma'aikatu suke cewa overhead biyan albashi biyan allowance tafiya mitin tafiya samina da sauransu to gaskiyar magana shi yasa bashi yake taruwa kan kasa To ma dalla sai ku zo mu ji amsar da don misau sauya bayar. A lokacin da Ibrahim Malam Goji ya tambaye shi akan dalili ko dalilan da suka sa karanci ko tsadar kudaden waje yake shafar kayayyakin da ake ganin ba su da gami da dala. To ai karancin eh, shine ba ka da dala a ajiye da za ka sayo kaya a waje wanda kai ba kai kake yin su ba. Ƙasa in ta yi ƙarfi tattalin arzikin ta ya burƙasa. to ya kamata ta yi ma'aikatu da masana'antu wanda za su rinka kera abubuwa nasu na kansu don ya yi sauki a cikin gida yanzu ko in ka koma baya lokacin shagari na yi aiki a kamfanin hada motoci na steya na nan bauchi a nan muke hada motocin kuma lokacin da mu tana da karfi da kamfanoni biyar aka yi ga steya a bauchi ga fiat a kano ga fijo a kaduna ga lila na ibadan ga volkswagen a lagos to ka san kudin fijo da sabuwa 404 lokacin da muke aiki 504 lokacin dubu uku da dari shida ne dubu uku da don bashin dubu uku da dari shida ake ba ran aka baka za ka sayi ta dubu uku da dari biyar sauran naira dari za ka yi takardun ta ma to yanzu ya za ka sayi abin eh, ko rabin tanki na mai ba zai sayar ba tractor muna hada traktoci a steya lokacin tractor da kayanta gaba daya dubu ashirin da biyu ne da tractor da wannan trailer bayan da flow da haro da rija wayannan garama guda uku dubu shida ne ita kuma tractor tsurarta dubu sha shida ne in ka hada dubu ashirin da biyu muke sai da tractor to kaga muna hada su a nan ne to duk kamfanonin sun mutu hmm. ko me in dai baka da kamfanin da za ka kera abubuwa to dole da dala ta yi tsada kuɗin kasanku ta zama kaman yayi saboda baka da karfin kuɗin da za ka sayo abubuwa a waje sannan ka zo ka gudanar da shi a nan. to tambayarsa ta karshe ya ce me ke tilasta wa gwamnati karya darajar kuɗin ƙasarta to ya zama mata dole saboda idan ba ta karya ah, darajan ah, kudin nata ba to ba za ta samu halin da za ta shigo da abubuwa ma wanda zai taimaka wa mutane na rayuwa ba to kuma idan ba ta komi a gida ai shi matsalan ah, rage darajan kuɗi na ƙasa shine kasa yin abubuwa daga nan cikin gida wanda za a sayar a waje in dai har sai ka je ka nemi bashi ka sayar ne to lalle kuwa darajar kuɗin kasanku zai daɗa raguwa zai ci gaba da raguwa har ya zama cewa uh, kun rasa yadda za ku yi uh, kuɗin ya zama kamar ba ma da amfani kuma saboda kayan can ɗin da ka siyo shi kuɗin dala za ka karɓo don dala ita ce kuɗi na duniya wanda aka fi cinikayya da su da dala ne da pounds da sauransu amma an fi da dala to in dala tana da karfi kudin kasan ku bayi da karfi ka in ka je ka siyo abubuwa a kasashen waje na bukatan kasa to kasancewan sai ka tara kudin kasan ku mai yawa kafin ka ce zaka iya sayan abu kamar misali da na baka ba yanzu nawa zaka zuba ka sayi mota ba a maganar sabuwar mota sakan hand din ma nawa ne kudinta da sauransu to irin wayannan abubuwan su suke kawo mana faduwan darajar naira saboda ba mu da isassun kudade da za mu rinka yin abubuwa da kanmu ko kuma mu shigo da su ƙasarmu. ashe ba wai da jama'ar kasa talakawan ƙasa suke gani kawai shugabanni sukan waye gari ne su yanke shawara za su kare darajar kuɗin ƙasa ba ashe akwai dalili dalilin kenan ai eh, gaskiyar magana su abu ne yake karfin su su shugabanni su shugabanni burinsu su ga cewan ƙasa tana tafiya daidai talakan ƙasa bai samu matsaloli ba amma shi kuma sai ya duba ya tashi ya wayi gari ya ga cewan ƙasansa ba ta da isassun kuɗi da za su ba da abubuwan more rayuwa na jama'a yanzu kamar arzikin mai da muke da shi a najeriya inda kamar ana sarrafa man nan a najeriya ko kuma ana fidda shi yadda ya kamata ba a sace shi da sauransu to maƙude kuɗi da za a samu ya shigo ƙasan nan shi ne zai ba mu daman yin abubuwan da za mu sarrafa da kanmu har mu fitar da shi waje in muka ci da kanmu ta ɓangaren abinci muna fitar da shi waje to kaga abubuwa za su yi sauƙi To ranka dai muna godiya matuƙa da wannan dama da ka ba mu muka tattauna da kai. To ni ne na godiya ƙwarai. Allah ka yi mana arziki saboda gancin gaba madadi. Haruna ujini na fada kuma burmi na ma yana fada. Allah ka yi mana arziki saboda gancin gaba madadi. madalla wakar marigayi haruna uje a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international rfi aiko da tambaya ta adireshin mu na email a rfi hausa tambayoyi a gmail.com yanzu shirin zai ɗaura da wannan tambayar da ɗimbin masu sauraronmu suka aiko mana cikin su har da aisha usman da ke mfafe abuja a najeriya bala sa'idu a kasuwar barci kaduna najeriya cewa suke me yasa ake samun yawaitar masu kamuwa da ciwon koda a kasashenmu masu tasowa Waɗanne alamomi ne ke nuna mutum ya fara samun matsala da kodarsa ana cewa babu wani taimako da za a iya yi wa wanda ya kamu da wannan cuta sai dai a yi da shi ina gaskiyar wannan batu ta yaya mutum zai kare kansa daga kamuwa da ciwon koda To mun samu amsar wannan tambayar daga Dr. Nasir Yunusa na asibitin Nasat Clinic a maternity da ke Rikos a Jos, jihar Plateau a ganawarsa da wakilinmu Tasiu Zagari. infection ya zama kamar ruwan dare yanzu a within and around Africa. Infection ya yi yawa hakan ne jawo zaka ga mutane da yawa suna kama suna fama da da ciwon koda. Ita koda rama Allah ya halicci koda ne ta cire datti a cikin dan adam kuma ta extracting din ruwa daga cikin jini a matsayin fitsari kuma akwai wasu chemicals da Allah ya halicci kowanne dan adam da shi. Koda tana taimakawa wajen balancing wayannan chemicals kamar su calcium, sodium da potassium. Wato Sinadarai ne a cikin mutum. tana producing wasu hormones wanda za su taimaka wajen saukar da high blood pressure kuma tana producing din bile saboda ya taimaka wa bone marrow wajen producing din red blood cell to waɗanne alamu ne ke nuna mutum ya fara samun matsala da kodarsa yanzu akwai wani ciwo da muke cewa pyelonephritis idan ka kamu da shi za ga mutum yana yawan jin fitsari urgent urination ko kuma frequent urination kuma akwai amai akwai tashin zuciya sai kuma the right kidney koda za ka dinga jin pains yana zuwa colky on and off yawa eh in mutum bai yi tsaya ya yi je asibiti ba ya biya ma shan maganin gargajiya ko kuma wasu basu basu damu da lafiyansu ba so long time complication na wannan ciwon yana haifar da kidney cancer duk abin da aka ce cancer ka san ai bashi da wani magani so long time complication na ciwon koda in baka tsaya ka kula da shi ba ka neman magani ba yana haifar da cancer so in ya zama cancer the only solution shine idan mutum yana da hali kenan bibi a maka kidney transplanting so in baka da hali haka za ka zo ga mutum rayuwar shi kawai sai dai inda Allah ya da shi kawai wasu suna cewa yawan yin fitsari alama ne na kamuwa da ciwon siga me alaka ciwon siga da kuma ciwon koda na ji daɗin wannan tambayar shi sa yana da kyau idan kaga kana yawan yin fitsari ko kuma fitsarin ka ya canja akan yadda ka saba yi kai kokari ka je asibiti idan ka je asibiti akwai wasu gwaje-gwaje da likita zai recommending maka kaman aka yi za a zo a gane a ah, ciwon siga ne kake fama da shi ko kuma ciwon koda kake fama da shi idan ciwon koda ne za a gane idan ciwon siga ne za a gane ka san ciwon kodan yana zuwa da mataki-mataki ne akwai wanda in ka kamu da shi zai sa ka dinga yawan fitsari a kuma wanda yin ka kama da shi ba za ma ka dinga yin fitsari fitsarin zai dinga shigowa dan kankani dan kadan wani lokacin ma zaka je ka tsuguna fitsarin ba zai fito ba saboda bacteria sun riga sun gama cika maka akwai abin da muke cewa ureta dama ciwon yana fara daga bladder in ya fara daga bladder zai zo in baka ka yi kular kanka ba it will travel from the bladder to the through the urethra sai ya shiga cikin kidney shine daga nan zai zo zama ya zo na in ya kai incubation period anan zai fara samun complication ana cewa babu wani taimako da za a yi wa wanda ya kamu da wannan cuta sai dai a yi da shi ina gaskiyar wannan batu ciwon koda ina da stages idan da mataki na farko aka yi sori aka gano eh cewa kana ka kamu da ciwon kaga za ta yi maybe ko kidney stone ne ko kuma maybe pyelonephritis ne kidney infection kafin a ci an kai ga maganan ya zama kidney cancer so in kai kokari ka je asibiti aka gano cewa eh abin bai ci cikin kausai ba akwai taimako da za a yi maka ba ma kodan ka trial a mata dialysis idan aka dace to in ta fikin shi kenan bai fikin ba the last option da ake da shi ne a ce a yi maka dashen kora wasu na cewa abin da yasa ba sa zuwa a musu irin wannan gwaji saboda abu ne da ke jan kuɗi kuma ganin halin da jama'a suke ciki na talauci to idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayi me ya kamata ita koda tana ɗaya daga cikin vital organs da Allah ya halici ko ɗan adam da shi ka kaman a ce mota in ba kafure to ai mota ba tabbai in koda ba ta lafiya ba na dana ko wani organ a cinka da zai iya aiki saboda a cikin ayyukan da ake na gabobi suke yi a cikin mutum koda tana ɗaya daga cikin wani tafin kowane aiki a cikin mutum ta cire datti ta producing din wasu abubuwa da za su taimaka wa jikin ka a waje yi wasu ayyuka shawarar da nake so in ba mutane akan ciwon koda ko kuma an ce ciwo ma generally da yake kama urinary system idan eh, idan kana kaga kana samun damuwa ko fitsarin ka ya canja ko kana samun yawan samun fitsarin ka na wayan wari ko kuma kaga kana yawan frequent urination a rana kai fitsari kamar su goma tafi asibiti kawai ka je kai complain shine zai zai baka dama idan kura ciwon kodan ne za a samu da za a taimake ka samu sauki ta yaya mutum zai kare kansa daga kamuwa da ciwon koda yin kokari a ringa yin tesis ka ringa zuwa general check up monthly three three months, mutum ya ringa zuwa asibiti ana duba shi dan dai haka na da aure akwai you may likely have infection wannan ma'amala da bayan gida akwai cutuka da yawa da yanzu a bayan gida ke diba in mutum na da infection ya je yanzu bayan gida ya je tsuguna ya tsari wani ma ya zo bai wanke bayan gidan bai diba especially ma mata daga nan sai ga wannan ya diba ya ba mu samu wannan wannan ya samu wannan Ta koda ana iya ɗauka kenan daga infection no cutar koda yana farawa ne daga in mace ta samu infection infection ɗin suna nan kala-kala daban-daban idan infection din ya ci jikinka sai ta maka koda kaga muna da akwai abin da muke cewa urinary tract infection akwai gonorrhea akwai herpes akwai chancroid duk suna under infection so idan mutum bai zo ya zauna ya je asibiti an duba shi ba yan ya bar abin ko kuma ya dinga shan maganin gargajiya ko kuma ba a je an duba an ga a ah, bacterial infection bane a ah, fungal infection ne virus ne ko aka dinga maka blind treatment long time complication zai affecting kodan mutum kamar akwai wani kayayyakin abinci da mutum in yana ci zai iya ja masa ciwon koda eh kamar yawan cin gishiri da yawan amfani da siga duk yawan na abun suna affecting koda kamar da masu shan shaye alcohol duk suna affecting koda to wani abinci ne kuma ya kamata mutum idan ya ci zai taimaka mar wajen rage wannan radadin ciwo abin da zaka ringa amfani da shi wanda zai taimaka wa ka ta zama kullun tana nan cikin lafiya shine kamar shan ruwa mutum kullun ya ringa shan kamar 10 glass of water ko baka jiki shi ne mu ba ita koda kamar yadda zuciya take ba ta rayuwa sai da jini koda ma ba ta iya aiki sai da ruwa ruwan nan shi ke activating wasu cells na cikin kodan su yin aiki da ya kamata su yi lafiya a bari ritawa a lafiya a bar alkintawa ba shakka lafiya a bar ritawa ce. Nan shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa a daidai irin wannan lokaci. A madadin injiniya da ya saita mana sautin shirin Ibrahim Tukurkefi da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International abokinku Michael Kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.